dandalin VOA. Jama'a salamu alaikum. Shugabar kungiyar agajin likitoci ta Medicine san Frontier ta ce annobar cutar Ebola da ake fama da ita tana matakai daban-daban a ƙasashe guda uku. Dr. Joan Liu ta faɗa cewa lamarin ya fara daidaita a ƙasar Gini yayin da cutar take ƙara bazuwa gadan-gadan a ƙasashen Saliyo da Liberia. Dr. Liu ta ce ba kamar barkewar annobar wannan cuta ta tsawon kimanin makonni takwas kawai da aka gani a can baya ba, a wannan karon za a ɗauki watanni masu yawa kafin a shawo kanta. Ta ce wani bambancin kuma a wannan karon shine cutar tana shiga manyan garuruwa da birane maimakon a ƙauyuka ƙalilan kamar yadda aka saba gani a can baya. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta faɗi cewar mutane 1,145 ne suka mutu ya zuwa yanzu daga wannan cuta ta Ebola a yankin Afirka ta yamma. Dambarwa ta kaure a jihar Adamawa bayan da mai rikon mukamin gwamna Umaru Fintir ya ce shi ma zai shiga takarar neman kujerar karkashin inuwar jam'iyyar PDP. Kusa a jam'iyyar PDP Alhaji Abubakar Abdullahi Sardauna Micika yana ganin ba laifi bane idan mukaddashin gwamna ya tsaya takaran. Mutane suka ce a bar shi ya zarce. Ina laifi in zai zarce ya gyara tafiya. Tafiyan da ya fara mutane a alama sun ga alaman akwai haske a wannan tafiyar tasa. sai dai wasu 'ya'yan jam'iyyar ta pdp masu kwaɗayin wannan kujera irin su tsohon mai ba shugaban ƙasa shawara ka harkokin siyasa ahmad gulag sun ce ikirarin fintir da magoya bayansa yaudara ce kawai kowa zai ce maka jama'a jama'a wani jama'a ne suke wannan magana idan shi yana jin shawara ne ya kamata ya rike wannan karagar mulki na wata uku da constitution ya tanada samu ya gama lafiya amma tun da har ya yanka to a hausawa suka ce duk wanda ya kona rumbunsa ya san inda toka yake tsada. Suma 'ya'yan jam'iyyar adawa ta apc a jihar adamawa sun ce dama sun faɗa. alhaji amal lawal shine sakataren tsare-tsare na jam'iyyar apc a jihar Adamawa. mutane su zo shine ya kamata kullum idan mutane su mutum yana abu kusan ina ya dosa tukuna saboda ka kamar su lokacin da ya dauko musu wannan program a wasu assembly suna ga kamar yana da yana son su ba sai yana fada su ne dan ya cimma kanshi buri wani bukatar shi da yake nema ba to gashi abin yanzu ya bayyana A bayan da 'yan Boko Haram suka sace yara da dama daga garin Goza wanda ya kwanaki goma sha biyu kenan da suka kwace shi wani magidanci ya yi mana bayanin yadda aka sace 'ya'yansa su hudu da yadda ɗayansu ya kubuta ya gudo gida. Da nake baka wani labari ranar alhamis ne kawai yarana sun gudu wani gida. To ana ta shiga gidan ana ta cekin sai matan gidan suka ce a ah, wannan fa gashi yaransa guda hudu a mu kar a zo a kashe su gaba daya gara mu hikima mu cire su in aka kashe yaran nan hudu a gidan nan mai zamu gaya wa duniya sai suka sa musu himar suka fita da su da suka fita da su sai can ga yan bindiga akan mashin sai suka ce ma yaran kuma ku gudu ku gudu ku gudu yaran suka ɗiba gudu kamin yaran su shiga wani gida suka tafke daya suka kama shi a wuya suka kama wannan himar din suka tafi da shi akan mashin sauran da suka tsere suka shiga katanga suka tsallaka gidaje gidaje za su nema dutse su shiga an bi su a gaban su aka zo aka kwashe su da mota bana da labari sai ranar alhamis da dare sai aka buga mu waya ga abin da yake tafiya wani dai aka ce min yaro na mai suna hafiz to na ce shikenan alhamdulillah tunda yaro na an dauke shi an tafi da shi an sun tambaye shi kai dan wane ne zai fada ni dan wane ne kuma tunda sun sun sani sun sani talaka ne baba na talaka kuma bamu da komai ka gani ban san laifin da nayi ba na san yara na bar su ana cikin haka ne ɗayan sai ya tsere karfe ɗaya na dare ya je sama musu a gida ya ga yadda ya tsere musu ya sun bashi aiki yana dan taimaka musu rike su takalman za su hau tsaunuka ya rike musu silifas sai su sa boot in sun soko daga tsaunuka sai su sa silipas sai shi ya rike boot haka haka sai ya aje sai ya gudu musu ya dawo gida karfe ɗaya na dare ya hau katanga ya shiga ya saya maman shaɗa ina sauran ya ce ai sauran gashi dama ma mata ba su san cewa ukun da suka tsere ta katangar nan ma su ba san cewa an kama su ba. A fagen labarin wasanni yau aka buɗe sabuwar kakar kwallon kafa ta Premier League a kasar Ingila. To amma kuma wasan farko da 'yan Manchester United suka yi a gida karkashin sabon manajan su Luis Van Gaal bai tafi yadda suka so ba, domin kungiyar ta sha kashi a hannun Swansea da ci biyu da ɗaya. Wannan shine karon farko a tarihi da kungiyar Swansea take samun nasara akan Manchester United a gida ko a waje. Haka kuma wannan shine karon farko da Manchester United take shan kashi ranar buɗe wasa a gidanta tun shekarar 1972 wato shekaru 42 da suka shige. A yau dandalin VOA ya samu zantawa da shugaban sashen lafiyan al'umma na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano, Professor Isa Abubakar Sadiq, inda muka tattauna da shi dangane da yadda cutar Ebola take. da ana ɗauka na farko daga wato dabbobi kamar su jemage da birrika nau'i daban-daban zuwa ɗan adam sannan kuma ana iya ɗauka daga ɗan adam wanda yake ɗauke da wannan cuta zuwa waɗanda ba su da wannan cuta hanyoyi su ne eh, aka gano cewa ana iya watsa wannan cuta sannan kuma idan ya zamana ruwa na jikin ɗan adam ko kuma jininsa wato ruwa kamar su fitsari kamar su yawun jikin shi ah, da sauransu suna iya eh, ta hanyar za a iya yada wannan cuta idan har ana mu'amala da wanda yake dauke da cutar to ta haka nan da nan sai ga kafin a sani ma watakila cutar ta bulla ba a san waye ke dauke da ita ba yawanci kuma ma'aikatan kiwon lafiya a jikinsu ake gani sai kuma eh, kafin a san abin da ake ciki abin ya wuce yadda ake ina maganar gumi ana cewa za a iya ɗaukar cutar ta wannan hanya yana ɗaya daga cikin ruwan jikin ɗan adam da ya kan ganin cewa za a iya yaɗa cutar ta haka wani alamomi ne idan aka gansu za a iya sanin ana ɗauke da cutar ebola in ta bayyana da farko ba a iya gane ta saboda mutum zai ji yana jin ciwon kai yana zazzabi yana jin kasala sosai sannan za a iya samun tashin zuciya da amai da ciwon ciki da gudawa kamar yadda za a iya samu a sauran cututtuka da dama to daga a cikin wasu masu ciwon kuma akan samu wasu suna yin tari da yawan shakuwa su ma duk suna daga cikin alamomin da ake gani da farko amma daga baya inda cutar take bayyana sosai za a ga mutum ya fara zubar da jini zubar jini ko ta amai ko ta hanci ko a bayan gida ko a fitsari dandalin voa